رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم fataccen aure bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fasali ga hukuncin fataccen aure da abin da yake da alaka da shi da yake wa fasidun ne mahama wa kana bal fasu fihi aw talafin shuri'a wato bataccen aure duk da ya auku ko duk yadda auren ya auku fal fasu fihi to buɗe aure ake a cikinsa. au talata ko a gyara auren buɗe aure ko gyara aure shuri'a shi aka shar'anta a gare shi ɗayan biyu ke ko in ma a buɗe auren kowa ya kama gaban shi ko kuma mai a gyara na ya ce fama fasaduhu ya husu akuda fafaskuhu qabalal bina wa ba'adau. abinda bacinsa yake bance ga ainihin kulla auren ta bangaren kulla aure ne ya baci kun gane ku fa fasu qabla al to buɗe auren kafin tarewa ne da kuma bayan tarewa in dai buɗe auren ya zama to daga sadaki ne sadaki ya samu matsala kila an ba da sadaki na na ainihin alabi ko an ba da sadakin giya an gane abin da yake haramu aka ba da sadakinsa to ana buɗe aure kafin tarewa da bayan tarewa gaba ɗaya وما مثاله من الصلاة من الصلاة فهو بمحل مثل بعض ذلك أي بياني لسبع ya وما فساده يقص أقده أشينا can na zo na bayan na sadaki abinda ainihin buɗe aure yake banci kulla shi wajen kulla shi ne an kulla aure ba wali ku gano wannan ko to wajen kulla aure ne auren ya ɓaci to buɗe shi kafin tarewa da bayan tarewa in abu ya shafi kulla auren ne amma abinda wato bacin shi ya shafi sadaki shine wanda rai bayani ta bangaren sadaki ne abin ya baci fa huwa baqin bi mahallil to shi yana wanzuwa da sadaki na misalin shi ba'adu bayan haka tunda an bada sadakin giya kaga sadaki ne wanda bai halarta ba to shi za a iya gyara auren ya za a gyara auren dama sadaki ne ba bayan ba ko to sai a bayar da sadaki na misalin ta na aure ya gyaru maka aure ba ta ce duk sanda ya auku wato buɗe aure cikin sabon kuma gyara auren shi aka shar'anta abin da ya buɗe auren ya kunshi wato yake bacci ainihin ƙulla auren ta wajen ƙulla auren da ya samu matsala to buɗe shi kafin tarewa ne da bayan tarewa amma ba sa da hu sadaqi abinda buɗa aure daga sadaki ne ba huwa bakin ba'as shi yana wanzuwa bayan haka bi mahal mishi da sadakin misali na'am eh. eh duk wannan abin da ya shafi kulli ba duk yana abubuwan da aka ce wajen rukunan auren nan banda sadaki Istibrai na mai? A inda ake hotun da aure ne, ba a istibrai sai ga zina ko ga baiwa mutum zai za a canji za a yi musanya. eh da fasu shi amma mai shi ba aure bane idda za a yi abin da aka kira shi aure idda ne waye ce istibrai ne shi fasku kala biyu ne akwai fasku wanda ake yin zaki akwai fasku wanda kawai za a ce ku tafi kawai auren ba bai ma yi ba a gari to ana nufin auren bai ma yi ba misali eh. na'am abin da yake ban kulla aure kawai ba wani eh a shi ne magana dama eh, eh ai ba wali ke nan ga kamar wai wali ne da wanda ne wani ta sai dangin ta sai aka yi aure ba wani ai da ma shi shi ake magana dama na? a ah, ai ba ce a gyara ba an ce fafas ko mai baka ce abin da ka ce ba a buɗe auren kafin karewa da bayan karewa. tunda an buɗe auren wani gyara kuma za a yi kuma gane ba an buɗe auren amma nan sadaki ne aka ce an ce a buɗe auren an ce ba ce a buɗe auren ba na sadaki an ce dai a biya sadaki kawai a gaba da zama aure kaga wani shi ne gyaruwan Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحنس wato yinsi yana tabbata da kubucewan abin da aka yi a gare shi yana tabbata da kubucewan abin da aka yi zuwa a gare shi mai yinsi a nan kari wato mana abin da mutum ya alkawari ba zai yi ba ya karya shi kamar mutum ya ce ba zan shiga gidan wane ba sai ya shiga gidan ya yi mai ya yi nufi an gani ya ce ba zai taɓa shan shan ainihin ruwa ya yi wani ba zai sha ruwa ba har abada sai ya sha ruwa misali kaga ya yi nufi to nufi yana tabbata da kubucewan abin da ya rantsuwa a gare shi idan ya yi rantsuwa ba zai yi abu ba sai wannan abin ya kubuce sai zo ya yi abin shi kenan ya yi nufi na cika kawulihi la'adan kulannar yau wato kamar cewansa la'adan kulannar yau wallahi yau zan shiga yau zan shiga gidan wani sai rana ya faɗi alhali bai shiga ba kaga yayi ne abin yayi ne abin yayi tosi ya ce wallahi zan shiga gidan wani kuma wallahi zan shiga Kano yau din nan sai rana ya faɗi da shiga Kano ba shi kenan ya yi sai ka fara ana lura da niyya misali a wajen rantsuwa idan mutum ya rantsa ya abu ta zo mai niyyarsa a gane ku menene niyyarsa akwai maryama guda biyu sun matan shi ne sai ya ce ya saki maryam to za a ce da su biyu sun saku me za a lura da shi niyyarsa wacce ce daga cikin maryam yake nufi za a lura da shi Na, na'am sunan bahari sannan abin da ya motsar da ainihin wato rantsuwan menene abin da ya motsar da rantsuwan hanyar rantsuwan da yasa ya ɗai dalilin rantsuwan shi in kin fita unguwa wallahi kin gamu kaga alba'i abin da ya motsar da shi a iya wannan rantsuwa zai ta shine ne in ta fita unguwa to za a lura da wannan abu idan ba ta fita unguwan ba shikenan saki bai tabbata ba sannan ana lura da urf al'adar mutane idan mutum ya furta kalmar kaza da al'adar hausa akwai al'adar sakwatawa, akwai al'adar kanawa misali ko akwai kalmar da idan ba sakwata ya faɗa saki ne ba kano ya faɗa ba saki ba ne dole sai an lura da wannan a gani bakano in ce da Allah gafara kawai wofi kawai wofi zaki ne shi bakano yake a nan wajen ban za wofi idan ba kwace ne ce wofi kake ne ba sakwace ne kira matar shi wofi misali yana zama ba ka da miji yanzu halin da ke ciki kina zaman gida ne ba ki da miji an fahimci magana na to dole sai an duba in ma hausawan ne to bahaushen ina shine ma'ana a duba urf menene urf na kanawa menene urf na sakwatawa Mene urf na katsinawa Mene urf na zage-zage to kalmar za a ɗauka a duba menene ma'anar shi a urf na na mutanen mutane? kada a mai rashin adalci idan alƙalin ya san urf in bai san urf ba bai halatta ya yi alƙalanci zai zalunci mutane yawwa sannan menene wato sannan abin da wata ulugawi wu abinda larabci ya tsara a larabci mai yi ma'anan shi an gano wannan musamman in ba su da uru, farko za a duba niyya in babu niyya sai a duba al'adar garin a gano wannan ko in yake shi bai yi niyya ko da su al'adar garin ko aka ce kaza sake ne sannan sai a duba a larabci alwaza'ul lugawi a larabci menene ma'anar shi an gane wannan ko aha na yace fa man halafa la sharitu bi fulani ma duk wanda ya rantsi wallahi ba zan sha ruwan wani ba na hada adam an ba bi mali kaga niyya ce na ko yana nufin rashin amfana da ruwansa kaga da yace la sharitu li fulani ma'an ya nufin ba zan amfana da ruwansa ba wai na nufin sha ba kawai shi aliyarsa har da amfani duk ruwan gaba ɗaya ba zai taɓa amfani da ruwan mutum ba ba zai yi wanka da shi ba ba zai sha ba ba zai yi girki ba ba zai koyar da mutane ce ko yana so ya yanke ainihin sa ne gori a gare baya so a mai gori ne saboda ya san mutum an kai amfani da abin shi zai ma gori to ba zan sha ruwan wani ba saboda ban so ya mun gori حدث wato ya yi kari a nan wajen kafara ya hau kansa ko da da ainihin zare ne wanda zai ninki da shi ko zare ne wanda zai ninki da shi misali an gane ku? na a fulani ko ya ce ba zan zauna tare da wani ba da ganin wajen an ce walau bi zirfi yuhidu yuhidu bi tunda idan niyyarsa dama yana so ya yanke burin shi ba zan ƙara shan ruwan wani ba yana so ya yanke mai bori to iya karɓa allura ba alluran shi yaya za a mai bori shi ba ruwa kaɗai ke nufi ba Ko wani abin da zai sa abin bori wani yi mun bori ba zan yi ba ba zan amfani da shi ba a gani niyyarsa ba ruwa kaɗai ke nufi ba kawai ya faɗi kalmar ruwan ne idan muka duba zahirin luga ruwa ne kawai ce ba zai sha ba amma muka duba kuma mai niyyarsa niyyarsa yanke gori ba na so wani ya ƙara min gori a rayuwata shi yasa ba zan ƙara amfana da duk abin da yake da shi ba kenan hatta zare ya bani ba zan amsa ba kun gane saboda yanke ne gori na ina ɗaukar wani amma da aka tambaye shi ko ce ba abin magana magana shi hmm. na'am ah, yace dam aw qala la takantu ma'a fulan ko yace ba zan zauna tare da wani ba to ya zama wajibi ya yi intiƙali da iyalansa da kuma kayansa bidarin da gaggawa da gaggawa ya so bidaran da ko bidarin bidaran shine da shine wanda yake so yi ya yi gaggawan intiƙali da iyalansa da kayansa da gaggawa bidaran wannan ba wani ba har hujjar bane gaba ɗaya kalmar ne a gani daga mubadara ya yi sauri ya yi intiƙali ya bar wajen fa'in arada fi baladi ran an duba niyyar ke hmm. in yana nufin la kasantu ma a fulanin fi baladi ba zan zauna tare da wani ba a cikin garinsa a gari a garinsa yana nufin a wannan garin to sai ya tashi ya koma can sama da mil uku hmm? kun kan magana ba zan zauna tare da wani ba to idan yana nufin a gidansa a cikin gidan da yake zaune ba zai zauna ba amma yana iya zama a wani gidan kusa da shi to wannan kalan kama idan yana nufin wato ba zai zauna da shi a gari ɗaya ba to ya zama wajibi an gane ya kwashe iyalansa zuwa ga wurin da ya fi mil uku ya tafi wurin da ya fi mil uku a kaduna ce ya faɗi wannan kaduna sai ya duba ina da ya fi mil uku a kaduna sai kuma nan ya zauna wai in ya je wajen da ya fi mil uku to ba sa zama taron kenan an gane? a wahalarsa da yarda su sau ba ko kuma ya rantsa ya ce wallahi ba zai sanya tufafi da ba alhali ga tufafin a jikin shi alhali yana sanye da tufafin ko ba zai hau dabba ba alhali ga shi yana haye da dabba yace ba zan tsara hawa dabba ba gashi ba kan hakuri ko ga shi akan jari? ko ga shi akan doki kuma yace ya na rantsi da Allah ba zan tsara hawa dabba ba ko ba zai shiga gida ba alhali ga shi a cikin gida a to me yake nufi ni wallahi ba zan tsara shiga gida ba Ga shi kuma alhali yana zaune a gida lazimahu al-mubadaratu ila tarki ya zama gaggawa ya zama wajibi a gare shi ya gaggawa zuwa ga ya yi sauri ya sauka kan dabba ya yi sauri ya bar gidan ya yi sauri ya cire tufafin a jikin shi illa an yuridu al-istinaf sai dai yana nufin wato al ina, yana nufin nan gaba yake nufi nan gaba in na fita daga gidan nan ba zan ƙara shiga gidan ba nan gaba in na cire wannan kayan ba zan ƙara sa wani kayan ba nan gaban nan sauka daga wannan dabba ba zan ƙara hawa wannan dabba ba ina kai ke nufi a ganin an duba niyyarsa yawwa niyya an yi karatu ko ba yi ba a yanzu na'am eh, idan duba niyyarsa eh. na'am الشفاء قبيات قاضي القبيات الملك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وانظر na'am na'am yace wanzur ila kitabihi ila hamdan to nan ana magana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana magana da mutane ne gurgunan irin yarensu saboda Allah ya bashi fasaha in yana magana da larabawa to larabawa ma kala kala ne sai ya duba in larabawan kabila kaza ne to sai ya amfani da irin lugansu in kabila kaza ne su ma irin lugansu ku gane wannan ba kamar misali kai yanzu ba sakwashe ne kana so ka yi magana da makano sai ka mai magana da sakwatanci ba ka da fasaha in ka shiga mai fasaha in za ka yi magana da wato kanawa sai ka juya zuwa ga lugansu in za ka yi magana zuwa ga zaki-zaki ka juya zuwa ga lugansu in za ka yi magana zuwa ga katsanawa ka juya zuwa ga lugansu misali to shi ma manzan Allah haka yake yi in zai magana da larabawa sai ya duba su wane ne larabawan sai ya yi magana daidai da irin maganarsu to ka duba wato wasiƙan annabi zuwa ga hamdan wato sarki hamdan na'am la inna lakum firaruha wato kuna da ainihin wato duk abin da ke kan tudu duk abin da ke kan tudu na ainihin shuka wato ya tabbata a gare mu da abin da yake gangare wa izazuha da kuma abin da yake kan kan ainihin jigawa shine mashtar da min al-ard wa saluba a gane shine izaz abin da abin da ya karfi daga kasa kasa mai tsauri an gane wannan ko wato shine jigawa kuna da duk abin da ke kan jigawa da kuluna ilafa wato kuna da iko ku ringa cin ingircinta kun samu ku ci ingirci din an gane wannan ko bai ingirci abincin dabbobi ku gane ku za ku ringa cin wato kun samu ku amfani da wato abincin wani abincin dabbobi din ku amfani da shi auna a ba'a kuma za ku yi kiwo a wajen da babu kowa a wajen wajen da ba na kowa bane shi shi afa shine wurin da yake kowa na da iko ya amfani da shi ba na kowa bane shi kada ku je ku yi kiwo a wajen mallakan wasu mutane a gane wani ko in ka zo kai kiwo a wajen mallakan mutane ka zalunce su misali kamar ka je gona ka je kai kiwo to kun samu ku je ku yi kiwo wurin da babu kowa wurin da ba na kowa ba bane na'am yake lana min da eh, min difihim wa siramihim wato muna da ainihin fatan raƙuminsu da kuma fatan awakinsu shine dip fatan raƙumi shine dip wasira kuma shine fatan awaki din namu ne ma sallamu bil misal ma sallamu bil misa matakar sun sallama da alƙawari inda sun riga sun cika alƙawari misali wal amana suka cika amana wannan hun min al sadaqati wato suna da daga cikin sadaka suna da asirf a gano wani ko shi wannan sirf da shi ne namiji wanda yake ya tsufa kuma haƙoran sun karye a gane kuwa minar zukur allazi harima wata kasarar asnalu shi ne wanda ya tsufa kuma haƙoran sun karye to shi ma ana fitar da zakar shi ko da ya tsufa a sun zakari ana lissafa shi a cikin zakka wannan da kuma wanda yake mai haƙora daga ciki shi ma za a fitar da zakar shi wanda haƙoran bai zube ba da kuma yayayi ana ba da zakar yayayi daga cikin shi ma raƙuma da sauransu da kuma shi wannan farid wanda tsoho la faridun wala bikiru? a gani wanda ya tsufa daga cikin raƙumma shi kuma da kuma sabagida sabagida wanda yake ya daɗe wato wajirin dabbobin da ake amfani da su a gida domestic animals a gani dabbobin gida irin su awaki irin su kaza irin su kaza to duk irin wayannan gaba daya su ma ana ba da zakkansu na yace kamshi والقول الغوري حواري wato mansubun ila al-ghur wa hiya juludu tuttakazu min juludi sa'ad shi wani fata ne wanda ake rika daga fatan nan na tinkiya an gani aka ce shine ma dubiga min al-julud bigairi abunan karbe shine abin da aka ce mai daga cikin fata ba tare da ainihin wannan baya sunan shi a wannan abun ba a wannan bagaruwa abinda aka ce mai daga cikin fata wanda ba a sa bagaruwa ba shine wato walkabashin abinan hawari wanda aka ce ma fatan shi ba tare da bagaruwa ba an gane wani ku? na'am eh? wani akwai hawari wa alaihim fiha asfarin wal qarih wato shi suna da suna da ainihin asali wal qari shi asali wato huwa min al-baqari wal ganami allazi kamuna wanta hasinu shine wanda shekaran shekaran sai kai makura shekaran sa ya kai shekara shida an gane ku shine wanda ya kai shekara shida daga cikin mai shanu da awaki wato shine alaihim fiha asali su suna da ainihin rakumi wanda yake ya kai shekara shida ko sanuwa wanda ya kai shekara shida wal da kuma wanda ya wuce haka shi ƙari kuwa min zawil hawafir shi ne daga cikin ma'abuta ko bato bi manzilatil bazil min al-ibil shi kaman rakumi ne wanda yake gumrarre wanda wanda ya gogu ya dade tsohon rakumi to shi ma wannan duk dabba mai kofato wanda yake ya dade shi ne ake kira alfare an gane ku na'am to na'am shi na nan نعم يجي وانظر كتاب وانظر كتاب كله نعم Na وثيقا هيرجين da aka yi zuwa ga wa la hamdan Allah zuwa ga hamdan inna lakum firaruha yadda manzo Allah ya amfani da luga masu ƙarfi daidai da ainihin yaren mutanen Afghan din lalle kuna da ainihin fira'uha shine abin da yake saman ƙasa abin da yake saman ainihin ƙasa yake burbushin ƙasa misali duk dukiyar da yake burbushin ƙasa na ku ne da kuma wanda yake gangare da ƙasa kuma da wanda yake kan jigawa na wanda za ku ci abu na ilafaha za ku ci ingirki, a gane wani ku wato abincinta za ku ci abincinta kenan takuluna ilafaha wata ra'auna afa'aha kuma za ku yi kiwo a dajinta dajinta ba na kowa ba ne ana min min disriya muna da daga cikin rakumansu da kuma ainihin awakinsu a gane ku wasu ka ce a'a wato muna da ainihin gashin raƙuma da kuma gashin awaki shi ne dip din anan an kira su dip saboda ana amfani da fatan su domin jin dumi a gane ana amfani da fatan waɗannan dabbobi don jin da na'am Na. Matuƙar sun sallama da ainihin alƙawari da amana suna da daga cikin sadaka ainihin suna da ainihin tsohuwar rakuma za su ba da rakumi tsoho a matsayin zakka da kuma wato rakumi tsoho wanda haƙoransa su ke rabu. da kuma na da rakumi wanda yake wanda yake sabo wanda bai da shekaru mai haƙora da yayayye da kuma tsohon rakumi da kuma wanda yake duk dabbobin gida a dajin dabban da yake dabbar da yake mu'amala da mutane a gida na hawari da kuma rago wanda yake alhawari wato mai abin da ya zuwa shi wanda aka mai wanda yake ba a mai fatan shi da bagaruwa ba ko wanda ba a mai fatan shi da bagaruwa ba wato suna da aswalik daga cikin ainihin dabbobi shine rakumi ko kuma akuya wanda yake shekarar shi ya kai shida da kuma alƙarin shi kuma alƙarin shi ne doki an gane ku a wato ko kuma ce ainihin dabba mai wanda yake mai kofato shi wani alƙari din kamar da ya zo cikin alƙamus alƙari min zawil hafir bi manzilatil bazil min al-ibil shi ƙare daga cikin ma'abota kofato dabbobi masu kofato yana matsayin wato kamar albazin na milan ibil rakumi wanda yake kumurarre rakumi wanda yake ya daɗe an fahimci wannan ko to shi ma daga cikin masu kofato dabban da ya daɗe daga cikin dabbobi masu kofato shi ne ya kira alƙari shi ma kamar tsoho ne daga cikinsu an fahimta ko to za ka wani lokaci kuma sai annabi amfani da yare mai sauki saboda yanayin mutanen kamar in je madina a madina sai ga yi amfani da yare mai sauki saboda akwai larabawa akwai yahudawa wanda ba yaren su Ya yasa duk ayoyin ƙwar'ani da suka zo a madina za ka su masu sauki ne su za ga ji suratul bakara ali imran za ga kusan kowa na iya fassara shi ko amma an je garin makka inda nan ne asalin inda larabawa suke ba su cuɗanya da kowa ba sai ga ya amfani da kalmomi masu wahala wannan zai ake garka wannan shi na shida. an gane za ka ci kalmomi irin nan za ka a cikin tsuran bakari amma a madina ba wani ayat zai baka wahala Allahu a'lam na'am ilmin mawari Thank you. akwai buku akwai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك